الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين الحمد لله وزام كايتي وزرسينا 30 أسفين 30 العزية الإمام أبو الحسن الشاذلي أيو أشرين دا بيرس ga watan rabi tsani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wannan rana ta daidai ta yi daidai da goma ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi sabon fasali a cikin wannan littafi wanda muke roƙon Allah ya ji kan sa da rahama faslun wa sunan salati tamaniyata ashara fasali da yake cewa sunnonin sallah guda goma sha takwas ne mun yi wancan takali da yake an batan farillan sallah mun yi mun gama farillan sallah guda goma sha hudu yanzu kuma wannan sabon fasali ne da zai bayyana mana sunnonin sallah yake su kuma guda goma sha takwas ne sunnoni jam'in sunna asalin ma'ana sunna hanya saboda kan aka ce wannan abin sunna ne ma'ana wannan hanya ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tafarkinsa amma a wajen malaman hadith abinda da malaman usul abinda ake nufi da sunna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko kuma ya tabbata aka yi a gaban sa ya tabbatar ko kuma wata sifa tasa ta halitta ko ta ɗabi'a duk wannan sunna ne saboda haka in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wannan sunna ne in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata kaza wannan sunna ce in aka ce an yi abu kaza a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba wannan ma sunna ce za su faɗi ta kitta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a ce ya kasance ba ba ba dogo kwarai da ba kuma gajere ba yana tsakatsaki wannan sunna ce za su faɗi sifa ta ɗabi'arsa aka ce ya kasance mai yawan kyauta ne wannan sunna ce to a wajen malaman kuɗi kuwa kamar yadda yake a nan wajen za a faɗa shine abin da yake ba wajibi ba a abin da yake ba wajibi ba a cikin yinsa akwai lada a barinsa babu laifi amma ya fi ƙarfin mustahabbi da haka suna bambantawa musamman a masabar malikiya tsakanin sunna da mustahabbi a masabar malikiya sunna ita ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba muwazaba ya bayyana a kai kuma ya bayyana wa sunnatul ma ahmadin qad wazaba alaihi wa dhuhuru fihi wajaba sunna ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ahmadu qad wahaba abinda annabi muhammad ya muwazaba a kai ma ahmadu qad wahaba sannan kuma ya bayyana sannan wadda zai rufi wajaba sannan ya ya bayyana kamar wato ya bayyana a kai amma kuma ya bayyana shi mutane sun gani kuma sallar idi duk wata shekara an aka zo idi zai sallolin idi to ma'anar sunnoni shine abin da yake likita wannan ma'ana shine da wannan ma'ana ne zamu ga wajen sunnonin sallah wato abubuwa da suka ratayi da sallah waɗanda kowanne daga cikin su za a samu wannan sifar muwazabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayyanawa to yake wa sunan salati 18 sunnonin sallah guda 18 al-ula sunna ta farko qira'atu sura qira'atu suratin karanta sura ko wace kaga sai kawo ta da nakira karanta sura wato ko wace sura ce aw ma yaqumu maqamaha ba'da fatiha ko kuma abin da zai tsaya a matsayin sura din bayan fatiha ne zai tsaya a matsayin sura kamar aya ko aya biyu fatiha bayan karatun fatiha في أتي صلى أصبع رفعوا إيدينا صلى أصبع جباكي كراتين سورة سنة لي أتكيكي والجمعة لكما أتكي صلى الجمعة كراتين سورة سنة لي والأوليين من غيرهما من فرائض الأعيان لكما ركعوا إيدين فرقوه وأن بكتي نفسورهم فرلي صلوا لهم فرلا بند أصبع لكما صلى الجمعة وتسيني أزهر بالعصر دمجربة بالإشاء waɗannan a yin karatun sura a waɗannan wurare dukkanin su sunna ne dalilin muwazabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan haka daga cikin akwai hadisi da dama da suka nuna haka daga cikin akwai hadisin Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i farisi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya a cikin sahihai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin sallar azhar في الركعة في الأولين من الظهر والعصر بالفاتحة وسورتين يطول في يطول في يطول في الأولى ويقصر في الثانية يا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن كينا كرم تفاتيا بسوري جداجي أركو إبينا فرقونا صلى أزهر جلعسا أتكلم ركعوا إبينا إيه بيكما نكر كيف جنا كرم تفاتيها كور كمان جزاء أولنا حديث إن نعبد قتادة الأنصاري haka a sallar asuba hadisin Abu Baraka al-Aslami ya bayyana cewa a sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kana yaqra'u wa kana yaqra'u fi subhi min 60 ila 100 aya ya kasance a sallar asuba yana karanta daga aya 60 zuwa aya 100 a cikin sallar asuba kaga wannan ma ya tabbatar karatun sura haka a cikin sallar magariba ibnu da tare yayi karatun sallah ya karanta wal mursalat sai mahaifiyarsa ta ce mata ka min da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen abu karshen karshen karatun sa a sallar magriba a rayuwarsa da wal ke ya sallar magriba da suratul mursala a sallar isha kuma yake na mu'adh ibn jabal idan ya karanta fatiha yake iqra bi sabbi ismi rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha wal layli idha yaghsha yayin da yaji an ce na kawaitawa wajen sallah ya fara sallar isha ya bude da bakara sai ya karanta da waɗannan surori haka dai wannan yana nuni cewar ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin karatun sura a cikin sallah bayan karatun Fatiha amma wannan karatun sura ana yi ne a raka'o'i biyu na sallar asuba da raka'o'i biyu na sallar juma'a da kuma raka'o'i biyu na farko na sallar azhar da na la'asar da na sallar magriba da na isha wato mafhumin wannan raka'o'i biyun karfe na sallar azhar da la'asar da na sallar magriba da na sallar isha ba a karanta sura sai dai a karanta Fatiha kawai karatun sura a cikin waɗannan a cikin a ƙarshen akwai waɗansu dalilai da suke nuna kanta babu laifin idan an yi don haka ne ma aka yi saɓani hatta a masabar imam malik menene hukuncin mutumin da da ya karanta fatiha da ya karanta sura bisa rafkanwa a raka'a ta uku ko ta hudu ta sallar azhar ko la'asar ko ta sallar magriba ko ta sallar isha karatun fatiha zai sai ya ƙara da sura za a ce ya yi ƙari a cikin sallah ne saboda haka ya da bayan sallama ko kuwa tunda ya samu asali daga cikin sunna da ayyukan sahabbai za a ce babu laifi ba zai sai da kafin sallama ba riwaya biyu a matabar imam malik amma a sauran mazhabobi kaulan wahidan ba zai ba zai sujada bayan sallama ba dalilin da yasa ake cewar akwai sunna da ta nuna haka hadisin abu qatada ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta gargadan aya talatin a cikin sallar azhar a rasai izi na sallar azhar gargadan suratul alif lam mim sajda aya 30 a raka'a biyu na karshe ala nisfi min zalik rabin haka aya goma sha wato aya goma sha biyar kenan kaga wannan sama da fatiha ne saboda haka kamar wannan yayi isara dinnan akan cewar wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta sura a cikin rakawoyi biyu na karshe kuma haka zalika an yi daga sayyidina Abu Bakar kamar da ya zo a cikin muwaffa a sallan magariba ya kasance bayan ya karanta fatiha sai a ji a hankali yana karanta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wannan aya ce kaga yayi tsari akan karatun fatiha to saboda wannan ne shine yasa sauran malamai suke ganin kanta idan mutum ya karanta fatiha a rakoki biyu na ƙarshe inda ya karanta ya karanta sura bayan fatiha ba sai ya yi sujada bayan sallama ba duk da yake al'asul ne abin da yake nafi yawa shine mutum ya karanta fatiha din kawai kuma yanda hadisin abu ƙasa da ya nuna amma in ya karanta da sura saboda rafsalwa ba zai sujada ba to amma me yayi hukuncin mutum yayi wannan da gangan ya rinka ƙara karatun sura yana ganin kamar wannan sunna ce hmm. me hukuncin mutum yayi wannan ya rinka ganin kanta sunna ce saboda haka bari ya tsara a fatiha a bari ya tsara sura akan fatiha asbab wannan khilaful aula ne tsakanin abin da aka fito ne domin abin da abin da yake nuna wannan saboda su nan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadis din da aka ambata ta yana karanta aya goma sha biyar yana da ihtimal zai iya ɗaukan kan cewa yana tsawaita karatun fatihan ne har sai ta zama wani maimakon aya bakwai ta zama an ga kamar aya goma sha biyar karatun sayyidina abubakar kuwa kamar yanda malamai da dama suka fassara shi sun ce yana karanta wannan ayar a bajin addu'a shi ta kunu saboda lokacin hirubin ridda lokacin ana yin yaƙoƙin ridda saboda haka yana addu'a kan Allah ya tabbatar da zukatansa zukatan musulmi akan imani saboda suka karkata fi ridda kamar da sauran mutane suke ridda to saboda wannan ikilalin mutum ya zama cewar ya tsaya a kan karatun safiya wanda yake ah, ya tabbata a cikin rakoyi na shi shine aula ah, amma idan ya yi ya ƙara da sura ɗin ba za a ce masa ya yi ah, abin nan ba za a ce masa ya bar sunna ba wallahu ta'ala a'lam akwai da kuma ya kuma maqamaha sura ko abin da yake tsayawa a maimakon ta a nan wajen ana wato kenan maimakon sura in ka karanta aya ka samu sunna in ka karanta aya guda daya shi ma ka samu sunna duk da yake waɗansu malamai eh, a nan wajen akwai masail kamar guda uku na farko mutum ya karanta sura bayan ya karanta fatiha sura daga farkon ta har karshen ta wannan shine asal shine yafi kuma kamar yanda yake akwai hadith da yazo na Abdullahi dan Umar li kulli suratin hazzuha min ar-ruku'i was-sujud kowace sura a zata rabanta na ruku'u da sujada wato ma'ana kowace raka'a ka ware ta da kayafin sura sura hanya ta biyu shi ka karanta sura sama da daya a cikin sallah ka karanta surori guda biyu wannan shi na zo daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake ya san surori masu kama da juna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gawa masu ya karanta su tare a cikin sallah ya ambace su da yawa daga su yake al-muzammil da al da da idza waqa'at alwaqi'a da amma yatasaalun da wal mursalati urfa da dukhan da idan shamsu kuwira da afwan an-najm jamil wal qalam idza waqa'at alwaqi'a da alhaqa yace laqad asina yake ake cewa annabair annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada su tare ya karanta su a cikin raka'a ɗaya kuma akwai wannan sahabin da yake da yake mutanen su sallah in ya gama karatu sura da ya karanta sai ya karanta kulhu Allahu ahad yace sai ki dara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ni da mu gane wannan ba ko sai sallah bayan yayi karatu sai wasu ne karanta ko Allahu ahad sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ki me yasa kake na da abinda mutane mutanen ka suka kawo kara suke fara kace ya rasulullah ina son wannan suran ne saboda ko Allah ne ar-rahman ina son karanta ta yace to hubbuka iyaha adkhalaka al-janna to yake da wannan sura ta shigar da kai aljanna to kaga wannan sunna ce ta babin karatu a cikin sallah sunna ce taqririyya ma'ana yayi ikrarin sa akan wannan sunna ya cigaba da yin haka sannan kuma ta babin fadan falalar cewa wannan sababi kansa da yake wannan sura ta cikin da ke aljanna wannan sunna ce qauliyya ya ambata cewa kansa da yake da wannan suratul ikhlas ya zama ta shine dalilin wannan Allah ya ba ta aljanna to anan yanni anan ne malamai suka ya halatta mutum ya karanta sama da sura ɗaya a cikin sallah za ka iya karanta theory sama da ɗaya haka zalika a sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kamar yadda hudayta ya rawaito ya buɗe bakara ya gama sannan ya buɗe nisa'i sannan kuma ya buɗe ahli imran matsala ta biyu shine mutum ya karanta karshen sura ko farkonta ko tsakiyarta amma ƙarshen amma mutum ya karanta farkon sura ya yanke ta bai cika ta ba shi ma wannan ya zo daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran a Makka yana sallar asuba ya bude da suratul mu'minin har sai da yaje wajen da ake ambatan annabi Musa da annabi da annabi Harun ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا wa kanu qauman 'alim sai tari ya sami sai tari ya kama sai ruku wato ne sai ya tsaya ya gyaran murya ya ci gaba da karatun sai ya yanke karatun a nan sai ya ruku saboda haka wannan kaga shahidi ne akan cewa mutum zai karanta sura daga farkon ta sannan ya ta da sai karshe zai ruku'u babu ne jikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta karshen sura kuma fa shi wannan ya zo daga fi'ilin sahabbai Abdullahi bin Mas'ud ya kasance yana yana yin sallah asuba da karshen surata Ali Imran ya zo daga wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban sahabi ne yana daga cikin fuqaha sahaba yi. wannan abu wanda ya nuna kan cewa kenan abu ne wanda ke zai zama cewa ijtihadi amma wannan yana nuni tare da sauran dalilai akan cewa yin haka ma ya halatta karanta tsakiyar sura fa to karanta tsakiyar sura shine malamai suke da magana nan, mutum ka yanke sura ka karanta wani jibi nata sannan ka yanke ka je wata raka'a da malamai sun ce wannan khilaful aula ba a san haka ba shine aka fito ba domin ne domin ko saboda wannan hadith din da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu suratin hazzuha min ar-ruku'i was ko ta sura a ba ta rabanta na ruku'i da sujada to kuma surorin alqur'ani ma'anarsu suna shiga cikin to ga wanda yake musamman ba faqihi ba ko kuma ga wanda yake da san ilimin tafsiri ba zai iya ɗauko sura a cikin tsakiyar magana sai a nan wataƙila ya zo yana cikin kafin suratul waqi'a wa ashabul yamin ma ya zo wajen sullatul min al-awwalin sai ya rufuwa a nan wajen bai karanta sai ne ta araka ta bi sullatul min al-akhirin bayan a hada suke sullatul min al-awwalin wa sullatul min al-akhirin to shi ya karanta sullatul min al-awwalin sai ya tsaya a nan wajen ya rufu kaga ya yanke tartibin magana yadda Allah madaukakin sarki ya jere wajen ma'ana to da haka wadansu malamai suka ta wannan khilaful aula duk da yake asalin halarci ya zo domin akwai hadis da ya nuna cewa mutum zai iya sallah da aya daya shine hadisin ibn abbas na karatu a cikin rak'atayn fajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rak'atayn fajr da ayar qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim ta suratul baqara ba ta suratul ali imran din ba sannan a raka'a ta biyu ta rak'atayn fajr ya karanta فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله جاء كان آية أو رواية ذكرنا تقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم جاء كان آية بكاد آية تجد آية أتى أكتب بكتب سورة أتى يي أتى كرنتا تعمل أي سورة to wannan a sallan nafila ce amma ka'ida shi ne duk abin da ya halatta a yi a nafila ya halatta a yi shi a farilla ta in dalili ya bambanta abin da ya halatta a nafila ya halatta a yi shi a farilla ko idan akwai dalili da ya bambanta to da babu dalili a nan da ya bambanta yake ita farilla ba za a karanta aya ba don haka malamai suka ittifadin wannan wato suka ɗauke shi wajen cewa hatta farilla ma za ta iya yin ta da raka'a ɗaya ko da adai a da aya ɗaya ko da ayoyi daga cikin tsakiyar sura sai dai barin haka ka yi na kowace sura ka yi na kowace raka'a karatunsa na sura tasa daban shi shine yafi saboda shi shine mafi yawa na halin annabi sallallahu alaihi wasallam na halin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Abu Qatada ya nuna to a wata matsala da take da alaka da karatun sura shi ne za a karanta bismillah kafin sura ko za a karanta bismillah ba za a karanta bismillah kafin sura ko ba za a karanta ba imamu malik yayi nasi a cikin mudawwana ta babu laifi a karanta bismillah Ah, kafin sura kuma haka yake a masabar Imam Ahmad ibn Hanbal sai dai ita ma za a yi mata za a karanta ta sirran a ɓoye kamar yadda ake karanta ta kafin karatun Fatiha a ɓoye ba tare da an bayyana ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin al an kasance kowace sura an banda suratul bara'a ana buɗe ta da bismillah kuma kamar yadda malaman qira'a suka nuna idan mutum zai karanta alqur'ani bayan ya yayi isti'ada sai ya karanta fatiha sanin ya bude ko a farkon sura ne ko ba a farkon sura ba inda ba farkon bara'a bane haka aka fito wajen karatun alqur'ani ko a tsakiyar sura ne bayan tayi yi tayi isti'ada sai ta yi bismillah za ka yi isti'aza ba tare da bismillah ba sai ka fara karatu amma wannan ba shi ne ba shi ne yake cika wajen lada ba to wannan shine ita ce sunna ta farko asaniya sunna ta biyu alqiyam li zalik domin wannan wato domin karatun fatiha domin karatun sura ko abin da zai a maimakon ta wato ma'ana idan mutum ya karanta fatiha sai ya suke ya zai yi ruku'u sai ya tuna kan cewa a ce da karanta sura ba sai ya kafin ruku'u gaba daya sai bari su fito karanta inna a'taina sai karanta inna a'taina sai kautar yana tsakanin ruku'u yana tsakanin tsayawa da ruku'u kaga bai karanta sura a tsaya ba to wannan ya bar sunna ya bar sunna domin sunnar yin karatu ayyuka sunnar yin karatu sura ta zamanto a tsaye kake kan ba a tuntuwa ba ba a halin ruku'u ba idan ma kai a halin ruku'u ka saba sai ta yi istifari dan kai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta الدين من ترافع ترم ترم القرآن ترم القرآن أشين الفؤوس أشين سجدة عند أن صلى الله عليه وسلم يقول أهنا من ترافع القرآن أشين الفؤوس أشين سجدة الثالثة سنة تهدي الجهر في الأولين من المغرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والوتر والجمعة والإيدين ونواصل الليل والاستسقاء بين تراتيب a raka'a biyun farko na sallar magariba da raka'a biyun farko na sallar isha wa jumlatu subhi da jini da kuma raka'a raka'o'in sallar asuba su sune raka'o'in na sallar asuba wa shafa'i da shafa'i shafa'i ne dukkan nafila da ake yi shafa'i zai iya zamantowa raka'a biyu zai iya zamantowa raka'a hudu zai iya zamantowa shida zai iya zamantowa takwas zai iya zamantowa goma zai iya zamantowa goma sau biyu to yin kima nan wajen a sunna ne a bayyana karatu wal witr da kuma a witri shine ɗayan da ake yi bayan shafa'i a ƙarshen dare wal juma'a da kuma sallar juma'a rako'i biyu na sallar jumu'a wal idaini da sallolin idi guda biyu idin babbar sallah da idin karamar sallah wa nawatilul layl da nafil da ake yi da daddare shi ma yake sunna ne a bayyana karatu wal istisqa da sallar roƙon ruwa shi ma sunna ne a bayyana karatu amma dangane da sallah raka a biyun farko na magariba da isha saboda abin da ya tabbata a cikin hadisan da muka ambata na kiyaye surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a sallar magariba da sallar isha suraren da ya karanta surorin da ya karanta abin da ya sa aka san surorin da ya karanta don ya bayyana karatu amma kaga a sallar a sallar azhar da la'asar an ce dai yana tsawaitawa a raka'a biyun farko ya karanta fatiha da sura ya aka san yana karatu a asirce zai zo za mu gani mun mu farilla ta biyu ta hudu ba wata yake karantawa ba tunda ba a ji ba amma a sallar magariba da isa da asuba da an ji wanda ya nuna kanta wannan ke dalili akan bayyanawa to kuma saboda haka halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kowace sallah ta ta ya dawwama akan kenan dan haka ta zama sunna ta fa'ida wutri shafa'i da wutirin sallar daren annabi sallallahu alaihi wasallam nan malam ya fita akan cewa sunna shine mutum ya asirta ya bayyana wa abin da yazo a hadisin Aisha radiyallahu anha shine ko ya bai annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana bayyana karatu wani lokaci yana asirtawa a cikin sallar dare an tambaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare ta bayyana cewa a daga ta bayyana sallar aka tambaye ta yana karatu a fili ne ko a ɓoye yake kullu zalika fa'al dukkan wani dukkan wannan yayi yayi a bayyane yayi a asirce bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sayyidina abubakar da daddare yana sallah yana ɓoye karatu yake me yasa kake ɓoye karatu yake ina jiyar da wanda nake yi karatun domin sa ina jiyar da wanda nake yin karatun domin ka ya rasulullah wato Allah kenan Allah yana ji ya samu sai na umar kuma yana bayyana karatu yace me za ka ce bayyanawa yace domin ita shine gaskiya rasulullah kuma ikori ikori ya kwatin shaytan ikori ya kwatin shaytan ina karatu ya na yana ji shaytan din yana ji sai ya kore kuma wanda yake bacci ya tashi shi ma ya sallah sai yake sai na umar kadan rabi sai kuma sai na zakar kadan tsara saboda haka a an fito a zaman ko tsakatsaki ba ka ɗauka ɗaukaka murya sosai ba ba kuma ka asirka sosai ba wala ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا kada ka bayyana karatunka kada kuma ka wa eh ka nemi tafarki wanda yake tsakatsaki tsakatsaki da wannan wani istisqa sannan mai kwalliya shi ma'anar sallallahu alaihi wasallam bayyana karatu yayi haka zalika sallar kusufi na wata shi ma bayyana karatu ake yi kamar da yake duk a cikin dukkan mazahib saɓanin akan akan hukuncin rana ne hukuncin rana tunda da rana ne imam malik yake ya asarta karatu sauran malamai suka ce a bayyana kuma wannan shine yazo a cikin sunna kamar da yazo a hadisin aisha na bayyana hukuncin rana da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu saboda haka salatul kusuf sawa'un na rana ko kusuf na wata duk bayyana karatu ake to bayyanawa ya tana bambanta tsakanin mai yin sallah shi kadai da mai yin sallah da kuma liman wanda yake yin sallah shi kadai an fito yayi aqallal jahar shine ya jiyar da kanka ya jiyar da kanka domin aljahar shine ka jiyar da wani ta bayyana yanda wani zai ji to wanda yake kowa kusa da kai shine kai kanka to in kai karatu yanda kai za ka ji ka bayyana karatu duka liman an fito ya biyar ya ɗaukaka murya domin ya biyar da wanda suke sallah a bayansa ya ɗaukaka murya sosai yadda wanda suke bayansa za su ji karatunsa idan mutum ya zamanto masjidi ne an riga shi sallah da aka yi sallama sai ya tashi zai cika sallah idan ya zamanto tare da shi akwai waɗansu a cikin sahu to a nan wajen an ƙara ƙarfafa kan cewar ya isa matuƙa wajen jiyar da kansa kawai ban jiyar da wanda ke kusa da shi domin kada ya rikita masa karatu saboda wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutane suna ta bayyana karatu a cikin sallah yace ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum ku saurara ma kawukan ku yace mutane fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda yake baya nan bane inna ma tad'una as-sami'a al-qarib وهو أقرب إلى أحدكم من من رحل أحدكم wanda kuke kira mai ji ne makusanci ya ma fi kusanci da ke duka itacen sirrin sai ka kanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake a idan kuna waje wanda yake kowa zai rinka jin karatun kowa to a saurara yanda ka jiyar da kanka kawai domin in kace za ka jiyar da ɗan uwanka shi ma yake jiyar da kai to karatun wa za ka ji naka za ka ji ko naka ka sai karatun ka ya rube wani kuke kana cikin zai in ka ga ga mutum sai ga ana sallah ana jin haushi juna ana sallah ana jin haushin juna domin ne domin ko arziki mata karatu to ka gani wajen ibada da ya kamata zuka ta su haɗu kuma an zo an zamanto abokan faɗa ka ga mutum ya fito yana jin haushin ɗan uwansa musulmi to sai sa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku saurara ku saurara mu kawo kanku dan haka idan mutum aka riga sallah musamman a sallar da ake bayyana karatu haka ya kamata yi in ya tashi bayyanawa bayyanawa ba sai ka jiyar da wanda yake kowa ba sai ka jiyar da kowa a cikin masallacin ba in ka jiyar da kanka ka bayyana karatu shi ne aƙallar jihar ka jiyar da kanka to kuma a cikin wannan irin wannan muhalli hikima tana hukunta kan cewa kanka in kaɗai za ka jiyar الرابعة سنة تهدي الإصرار فيما أدى ذلك أسر تاوى أتكين ولي يلا أتكين أبن بيكي كما بايا وأن دعك أنبتا سيني ركع دينك أرسيه na sallar magariba da sallar isha a raka'a ƙarfi ta sallar magariba da raka'a biyun ƙarfi na sallar isha da raka'a hudu na sallar azhar da raka'a hudu na sallar la'asar shi ne kaɗai ko kuma na filfilin rana na filfili na rana na filar rana da kuma na filar dare a bisa ƙaunin saɓanin abin da shi malam ya ambata a nan kamar yadda muka ambata na hadisin Aisha na filar dare mutum yana da zaɓi ko kai a asirce ko kai a bayyane saboda ka asirce na sunan dare ita ma za ta iya shiga za ta yi na sunan dare ta ta karatu musamman kai san cewa ta karatu din ya fi shi a gare ta duk da abin da yake duka hadisin duka hadisin da muka ambata na karatun na Abubakar da na Umar da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yi tsakatsaki ba ka bayyana yanda iyakar bayyanawa ba ba kuma ka ɓoye karatun yanda za ka rinka yadda yanda zai zama to kan cewa hatta ka baka jiyarwa sai dai ka san kana karatu al-israr abinda ake nufi da al-israr asirtawa shine ka rinka motsi da harkanka ba tare da ka jiyar da kanka ba ba tare da ka fitar da sautin da za ka ji ba shine al-israr yasa ne aka tambayi sahabbai ya aka yi kuke sanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu a cikin inda baya bayyana karatu suka ce duk iradi ne sai ya da motsin jeninsa suna ganin gemin ta yana motsi saboda ka san yana karatu don haka karatu ba shi ne kai a zuci ba kai shiru kai jin kace kana karatu da zuciyarka in kai haka ba kai karatu a cikin sallah ba wajibi ne ka motsa harshenka da motsanka dukkan harafi ka ba shi haƙƙinsa da yadda yake fitowa amma ba tare da ka fitar da sauki ba ya zama ta zuciyar ka take ji amma harkan yana motsi da an fahimta wani shine al-israr wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tanjiyar da sahabbai aya kamar yadda zuwa hadisin abu qatada wa yusbi'u lal ayata ahyana yana jiyar da mu aya wani lokaci to anan malamai suka sabani wajen fahimtar wannan jiyar da aya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi yana yi ne domin ya jiyar da su su san surar da yake karantawa ko ko yana yi ne ta babu khushu'i da wani lokaci ta babu khushu'i zai zama to yayin da yake asirta karatu sai wani abu ya fita saboda saboda tsananin tsoron Allah sai zama to bai yi niyyar ma ya fitar ya bayyana ba sai zama to ya bayyana wanda yake yana faruwa wajen karatu yana faruwa wajen duka wajen ambaton Allah to wanda suke ganin kan cewa yana jiyar da aya ne domin a sanar da domin sahabbai su san karatunsa shi waɗannan sai suke cewa asirtawa bayyanawa inda ake asirtawa babu laifi a cikin nan musamman in ya zamanto ya yi ne da wata hikima wanda ka suka ce saboda kushu'in ne yake wato abu ne wanda yake ya fita daga cikin iradarsa daga cikin nufinsa to suna nan akan matsayin su na kan cewar mutum ya asirta inda ake bayyanawa sunna ne ya bayyana inda ake ya asirta inda ake asirtawa sunna ne ya bayyana a inda ake bayyanawa shi ma sunna ne abin da yasa na ambaci wannan saboda akwai sabani tsakanin malamai me hukuncin mutumin da yake sallar azhar sai bayyana karatu na aya ɗaya ko aya biyu ko ma sama da haka sai daga baya ya tuna ko kuma inda ake bayyana karatu sai ya karatu a asirce sai daga baya bayan ya yi karatu ya leƙa ya sanya ya tuna me hukuncinsa masabar imam malik idan ya zama ya yi ce lokacin da zai yi tabariki ma'ana har ya ruku'u ya gama karatun fatiha da sura a bayyane inda ake asurtawa har ya ruku'u to ya ci gaba da sallarsa sai ya sujada bayan sallama idan kuma inda ake bayyanawa ne sai ya asurta har ya ruku'u to nan zai sujada kafin sallama domin inda ake bayyanawa in ka asurta ka rage inda ake asurtawa in ka bayyana ka ƙara sai da inda kai tsari sai ka jira bayan sallama inda kai ragi sai ka jira kafin sallama to waɗansu wanda ne suke ganin kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiyar da aya wani lokaci da suka ɗauke shi akan cewa yana yi ne qasdan da yana yi ne domin wata manufa sai suka nuna kan cewa idan irin wannan ta samu ga mutum a inda yake bayyanawa inda ake bayyanawa ya asirta ko inda ake asirtawa ya bayyana babu komai a gare shi da zai da ba sun sallama sai da ta masabar imam ahmad ibn hanbal kuma shine abin da da yawa daga cikin malamai na wannan da yawa daga cikin malaman malaman mu suke fatawa da shi kuma su shek jambaz da su shek al'usaini da haka suke fatawa kan ta babu laifi a kan mutum nan zai kawo istidrabi akan wannan mas'alar duk bina'an akan abin da yake a masabar imam malik kanta idan mutum ya asirta a inda ake bayyanawa wato zai sujada kafin sallama yake lau qara asirran afwan wa sirru ma la yusma'u bi idin abinda ake ce na sirri shine abinda ba za a ji da kunna ba kunne ba zai ji ba amma zuciya za ta an fahimta wato ba a lafazi da shi ba a bayyana shine sirri ba yana nufin ba a motsi da harshe ba wal jahru biddihi bayyanawa kuma kishiyarsa shine abin da ake ji yayin da ka ji abin da kake faɗa da kunnanka ka bayyana tambihin faɗakarwa law qara'a sirran fi mahallin jahar da mutum zai karanta zai yi karatu a ɓoye fi mahallin jahar a wajen da ake bayyanawa aw jaharan fi mahallin sirr ko ya karatu a bayyane a wajen da ake asirtawa amdan idan ya haka da gangan aw sahwan ko bisa rafsanwa al-ayata wal ayatayn ya karanta aya ɗaya ko aya biyu la sai a alaihi to babu laifi a kansa babu laifi a kansa to kaga wannan hatta hadisin abi qatada zai sai da kan wannan wa yusmi'una al-ayata ahyana yana jidda mu aya ɗaya wani lokaci to kaga aya ɗaya ce saboda haka dan ka karanta aya ɗaya ko aya biyu gaba ne da ake kai karatu gabaki ɗaya ba a yadda sunna ta nuna ba an fahimta وأما إذا قرأ أكثر من آيتين أما إذا يكرم تسمد آية جداجي وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه في سنة tun kafin ya sanya hannuwansa a kan jiyoyinsa wato ya ruku’u tun kafin ya kulla ruku a ada umar qur'ani wa sura sai maimaita karatun fatiha da karatun sura domin ya bar sunna a halin da zai iya riskarta tunda bai yarda ya ruku'u ba zai iya komawa ya sake wannan kira'ar yana nan a tsaye Sai saboda ka sai ya koma an fahimci suran mas'alar ko mutum ne ya buɗe sallah inda ake inda ake inda ake bayyanawa sai ya karatu a asirci gama karatu zai yi ruku'u sai ya tuna cewa ai bayyanawa zai yi sallar magariba ce amma yayi ta a mutane kuma wata kila wata kila ma nan ne an ɗauka da ayyukan istifta biyu ke kai ba a ce masa subhanallah sai ya tuna to idan ya tuna a wannan lokaci to sai ya koma ya sake karatun fatiha da sura a bayyane tunda zai iya yin zai wato ya bar sunna a mahallin da zai iya riskarta kuma wannan ba kamar aya ɗaya ba ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wani lokaci balle tana yake to aiki kenan idan yayi haka bai bar sunna ba wa in tadhakkara ba'da wad'i yadayhi ala rukbatayhi la yarji' idan ko ya riga ya sanya idan ko ya tuna bayan ya riga ya sanya kafin hannunsa a kan jiyoyinsa wato ya riga ya tuka ya yi rufu eh? fala la to ba zai dawo ba domin ya bar rukuni ya koma wani rukuni ko ba haka ba ya bar tsayuwa ya zo ya shiga cikin ruku'u to nan wajen ba zai dawo ya tsaya ba in domin ya dawo ya tsaya zai zama ya bar rukuni ya koma wani rukuni لأن أخذ الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه domin wannan wato da yake la yarje ina a dukkan ra'ayoyin ne hatta hatta qasim yake domin raka'a a wajen qasim tana raka'a tana kulluwa ne idan mutum ya dago kansa daga ruku'u illa a cikin waɗansu mas'aloli wanda wannan tana daga ciki ya gabata a kan saɓani tsakanin ibn qasim da ashab da me raka'a take kulluwa da yin da tuto da ne ruku'u ne take daga dagowa daga ruku ibn qasim yake daga dagowa daga ruku ashab yake daga yin daga tukiyawa a ruku kuma wannan kaunin ashab shi muka rijayar saboda a a a asar din ibn umar da muka ambata mun ya riga ya gabata a cikin wannan karatu to amma shi kansa ibnu qasim yayi muwafaqa da ashab a cikin waɗansu halaye guda takwas wanda wannan yake ɗaya daga ciki shine idan mutum ya bar bayyanawa a inda ake a inda ake bayyanawa ko kuma ya bar asirtawa a inda ake asirtawa har sai da ya tsinci yayi ruku'u ba zai dawo ba duk da yake bai riga ya kulla raka'a ba wanda muktaban kaurin sa kamata ya ake zai dawo tunda shi kulla raka'a wajensa daga dagowa daga ruku'u ne نعم فإن أقدها بوضع يديه على فإن أقدها بوضع يديه على ركبتيه في أوجه ابن القاسم أو أن السورة إلا ركعة بسنة هم ينتمي أكي بسنة هم ينتمي أكون بيوينسا قال بعضهم وأن سبق السمة لم يسكتي لو ترك الجهر عامدا دا زي بر بينا كراتي بجنجل فقيل وأن سمع لما يتكتي يستغفر الله تعالى دون مغفرة الله تعالى ولا شيء عليه باب الاتباب كما يعتنزع ليس ذي استغفاري سبو يا بر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجنجان tunda ba a taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya asirta a inda aka ce yana bayyanawa ba ba taɓa ruwaitowa cewa ya yi sallan magariba da ɓoye karatu ba ko sallah asuba da ɓoye karatu ko ya yi sallah azhar da bayyana karatu ko la'asar da karatu إلا أبن ذي كني أصلى أظهر دل أثر نجيب ده سحب بيع يا جدات يا ده سنكرات ده سنكرات يسوي جنات إذا مسلم ده جنجي يبرون من سنر سوني مدافر الله سبوا دفعنا الله ما تقول في سنر كي يا يمرك أكن وعند استيقاظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأن لكتاب أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يهترى kada wata musiba ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi ta je musu daga Allah wa qila tabqulu salatuhu waɗansu malamai kuma suka ce sallar ta tsaki li anna hadha min at-tahawul bi sunnah domin wani ya daga cikin to sunnoni wanda ya sunnoni da gangan to suka ce sallar ta ba ba kama ya bil fariida kamar yanda yake wasa da sallar farilla to wannan duk abin da muke yi dangane da hukuncin namiji ne ne hukuncin mace mace yaya za ta yi al'asul shine mace za ta yi sallah kamar namiji shine asali domin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi sallu kama ra'aytumuni usalli maza da mata duk daidai ne a nan wajen ki sallah kamar da kaga ina sallah kuma ummu darga matar abu darga aka ce kanat tusalli kama kama yusalli rijal wa kanat fatiha ta kasance tana sallah kamar yadda maza suke sallah kuma malama ce malama masaniyar addini da haka dole al'asali shine mace za ta sallah kamar yadda namiji yake sallah to sai dai dalilai sun nuna cewar akwai surar da mace za ta saba ma namiji musamman wajen bayyana karatu da asusawa. idan mace tana sallah a inda yake daga ita ce daga ita mahalicinta a cikin ƙuryar ɗakinta ko daga ita ce mijinta ko daga ita ce muharramanta ko sai mata ƴan uwanta to sai ta bayyana karatu inda aka ce a bayyana ta asirta inda aka ce ya asirta amma in ta zo za ta yi sallah kamar a cikin a wuri wanda yake akwai wani wanda yake ba muharram akwai mutane akwai wani wanda yake ba muharramin ta ba to nan wajen sai ta asirta ko da sallar da ake bayyanawa ne sallar dare sallar magriba ko sallar isha ko nafilar dare sai ta asirta domin ne domin sautinta zai iya zamantowa cikin tuna sautinta ba al'aura ba ne kamar yadda malamai waɗansu kamar yadda malamai waɗansu malamai suka rinjaya duk da waɗansu malamai suna cewa sautin mata sautin mata al'aura ne malamai sun rinjaya waɗansu sauran malamai sun rinjaya da cewa sautinta ba al'aura ba ne tunda Allah madaukakin sarki abin da ya hana shine a karya murya cewa ya falata habana bil qawl kada ku kada ku karya murya sai kuma annabi fi qalbihi marad har wanda zai zamanto akwai cuta a cikin zuciyarsa ya rinka kwaɗayi wani abu na sha'awa tare da ku sai raka abinda aka hana mace ta yi ta karya murya wa kullu qawlan ka gani aka ce wa kullu qawlan ma'rufa ku faɗi magana wanda take a bar sani a cikin shari'a kaga an ce ku faɗi magana kenan to amma in inda ya zama cewa ana jin tsoron za a iya samun wani wanda yake zai fito da magana shi to kada su magana shi ne musamman wajen karatun alqur'ani ana so a ana so a zayyana alqur'ani da sauki ko ba haka ba wata mace idan ta tashi zayyana alqur'ani da sauki din wani wanda yake mai fitina sai ya inzami tunda ba a san kowa da irin halin mutane ba a san irin mutanen da suke musamman a cikin jama'a to irin wannan sai sa malamai suka ce idan mace tana cikin irin wajen irin wajen wannan to ba za ta bayyana karatu ba sai ta asirta saboda ne saboda dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara ta bayyana karatun maslaha ce gare ta ko kai sai da sunna ko ba haka ba wannan jalbul masalih ta kawo ma kanta maslaha domin ta yi koyi da sunna amma kuma wani ya ji karatunta ya fituna ya samu fituna da wannan karatun mafsada ko ba haka ba saboda haka idan za ta samu maslaha za kuma ta kawo mafsada ga wani za ta kawo barna ga wani yanzu wani ya zo ya ji karatun wannan ya sanya shi ga ya kuɗin ƙari ya ga ya ga fuskarta ya ga ya ga wasu kaga ai ta kawo mata ta buɗe mata ƙofar fituna ko ba haka ba to me idan irin wannan ya faru a cikin shari'a ga maslaha ga barna me ake gabatarwa a shari'a me ake gabatarwa eh kawar da barna kawar da barna saboda haka sai kai sanya dan uwa sai abin da ya kamata ka yi ka ba mu wannan dan uwa na ta musulmi salamun salamun kada sa ka a cikin fitina ta hakura da maslahar samun wannan sunnar an fahimta to wannan shine wani lokaci waɗansu wanda ba sani ba sai ka ji kinki ka ji waɗansu malaman fiqh din nan sun kawo abu ta yaya za a ce gashi a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytu muni usalli wani dalili ne za a ce masa ba za ta sallah kamar yadda sauran mutane suke to ba san cewar a su malamai waɗanda suke sun san addini daga asalinsa suna fara dalilai ne baki ɗaya kafin su magana akan matsala ba sa ɗaukar hadisi guda ɗaya kawai sai akan za su hukunci sai sun tara sauran dalilai ga baki ɗaya sun tafiya sun magana to wannan shi ne dangane da asirtawa da bayyanawa alhamisa sunna ta biyar kullu takbiratin sunna ma a da dukkan kabbara ta cikin sallah sunna ce ban da takbiratin ihram wato kabbara harama kabbara harama ya gabata cewa ita farin lafiya ko mun ambata cewa ka ce Allahu akbar yayin buɗe sallah farin ce to da ita dukkan kabbara a cikin sallah banda ita takbiratul ihram sunna ce dalili hadithin Abi Hurairah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ما قال صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا كبر أدكا سوفيا ودكا أبوة دكا سوفيا ودكا أبوة wannan shine dukkan kabbarori ta cikin sallah banda takbiratul ihram sun ne ko dagowa in za a yi ruku'u a sunkuya in za a dago ba kabbara ake ba ko afwan in za a yi ruku'u a kabbara in za a sunkuya a sujada a kabbara in za a dago daga sujada a kabbara in za a sake sujada ta biyu a kabbara in za a dago sawa'un tsayawa za a yi ko zama za a yi a kabbara to duk wannan kabbarar da ake yi sunna dalilin sunna din shine wannan hadisi na Abu Huraira kana in kaji an ce kana suna nuni akan ad-daymima dawama wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba akan wannan wato ma'ana babu sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai face a dukkan suke da zai yi yayi kabbara dukkan dagowa da zai yi yayi kabbara saboda haka da zai bar in mutum ya bar kabbara guda biyu kuma karanta kitabu sahih da zamu ga wajen babu sahih za mu ga babu sahawi abin da yasa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar zama ya bar tahiyya ta farko ta raka'a ta biyu kamar da hadisin Abdullahi ibn Buhayna ya miƙe aka masa tasbihin sahabbai suka ga bai dawo ba sai suka bi shi a sallah sai da ka ga yayi sallar da yi zaman tahiyya da yi zaman tahiyya ba da yi tahiyya ba sunna nawa ya bari kenan sunna ji sai sai da ka sallama wannan shine ingar Imam Malik sai idan mutum ya bar sunna ji sai ya sujada da haka idan mutum ya bar kabbara daya da zai sujada ba amma ya bar kabbara guda biyu sai ya sujada kafin sallama duk da yake akwai a matabar akwai wasu suke cewa sai mutum ya bar kabbara ne gaba ki daya zai zama to ya yi sujada amma wannan shi shine sahihi insha Allah السادسة إلى التاسعة سنة تشدة زوى سنة ترى الجلوس الأول فيما فيه جلوسان zaman farko a sallar da take da akwai zama guda biyu sallar da take da akwai zama guda biyu yake sallar azhar da la'asar da sallar magriba da sallar isha duk ana zama guda biyu ma'ana zama guda biyu wato bayan bayan hijira ta biyu maimakon a miƙe sai a zauna a raka'a ta biyu kenan da raka'a ta biyu da raka'a ta ƙarshe to wannan zaman na farko na wato a raka'a biyun farko sunna ne kamar yadda zaman farke ya tafarin lafi kuma kuma zama domin sallama to zama wanda ake yi bayan an ɗago da sujjada ta biyu wannan sunna ne saboda annabi sallallahu alaihi sallam ya bayyana a yin kuma bai ambata shi ba bai ambace shi ba a cikin hadisin musii'u salatuhu wanda bai iya sallah ba bai ambata masa yin wannan zaman ba in ba ya ambata sai a ce farilla ne amma da bai ambata ba kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi sallam haka yake yana kamar da zo a hadisin Aisha ya kasance yana karanta at-tahiyya a ko a cikin raka'atayn a dukkan raka'a biyu yana karanta at-tahiyya kuma a gare yake karanta ta wannan sai yana kanta wannan zama sunna ne wa tashahhud al-awwal wa thani da tashahhud ne shine tahiyya al-awwal wa thani tahiyya farko da tahiyya ta biyu dukkan su sunna ne ba wanda take farilla domin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai koya mu mutu'u salatuhu ba أما كما جبت الله يسيه جنا ينتهي فرنجة أحاديث عائشة وندنا أنبتها وكان يقرأ في كل ركعتين التحية يا سكن فينا كرنت التحية أدتها مسوي إيجي بعدي التشهد التفاؤل من الشهادة وتنين شيدا أي ترى وانا التحية بجبا نفذ إيجي نفرق فيني التحيات لله ماذا هو سمنا كما التحية أما على رسي أن صلى الله عليه وسلم ترى التشهد هكذا عبدما سكتراتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلمنا التشهد كما يؤلمنا السورة من القرآن ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقسم فينا سورة من التشهد كما عندك سورة من السورة القرآن أي ثلاثة التشهد هو بعضهم شق إنساء لكلمة شهادة شهادة أن أترشمت أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الكلمة domin shi ne wato kamar kai من في shi ne cikin muhimmanci a cikin ta yasa التشهد شنو النبي صلى الله عليه وسلم شنو وشنو أبندا aiki da umarnin Allah na yin sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin yin annabi sallallahu alaihi wasallam sallama a cikin sallah shine da yin tashahhud dalilin yin ta shine dan sahabbai idan sun zo za su tsara sallah sai su rinka kiran duk wani bawa salihi da suka sani sai su rinka kiran su ce assalamu alaikum ala Allah da Allah kuma Allah ba yake assalamu ala Allah assalamu ala jibril assalamu ala ibrahim fitani duk wani bawa ki ta faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai inna Allah huwa salam Allah shi ne aminci to kina kace assalamu ala Allah kace assalamu ala salam da za ka sallama a kan wanda kake ne amincin ba wanda kake ne amincin da za ka ce Allah wato aminci ya tabbata a gare shi sannan sai ya ce masa astaghfirullah ga lafazinta باللفظ الوارد فيه بلفظ بوضوء أشكي وهو لفظ فيه التحيات لله التحيات جمع التحية أصل معنى التحية شنو جيتوا أما هو بيتها سوى شنو ملكي معنى التحية شنو جيتوا جيتوا ملكي جيتوا بأشياء ما سروتها وتدين نوعين جيتوا بأشياء نجرم ماوا لله يا ثبت الله شنو معنى التحيات شيء أعطوه بكذا الجمع دي وتفيد الجيتوا ta mulki da girmamawa da wanda aka sani da wanda ba a sani ba to wanda ya cancanci wannan shi ne Allah shi ne ma'anar attaqiyatu lillah azzakiyatu lillah ayyuka na ƙarfi ayyukan wato ayyuka waɗanda suke masu ƙarfi masu ƙaruwa su ne kyawawan ayyuka salihai salihan ayyuka ayyuka na gari lillah kuma da Allah suke الطيبات الصلوات لله ta ayyuka masu tsarki azzakiyat wato masu tsarki da kuma ƙaruwa at-tayyibat ko masu tsarki masu da wato masu daɗi babu wani wato muni a cikin at-tayyibat as-salawat wato ma'ana as-salawat tsayyida tayyibat shine ma'ana at-tayyibat as-salawat min idafati suka ila al-mawsuf wato salloli waɗanda suke masu tsarki shine a salawat al-khams din da kuma dukkan wata sallah wanda ake yi wanda aka tsarkake ta wato aka kyautata ta da yin wato rukunninta da sunnoninta da mustahabbanta to wannan na Allah ne wato ma'ana dukkan wata ibada ta jiki ko ta faɗa ko ta kuɗi a ko ta kuɗi duk da Allah take shine wannan waɗansu fasar da waɗansu malamai suka yi suka ce at-taqiyat wato az a as-salawat sallah isara ne da ayyuka waɗanda suke na jiki الطيبات da ayyuka da maganganu waɗanda suke wato alƙauniya azzakiyat kuma ayyuka na zuciya na zakka wato da duk ayyukan zuci da ayyukan baki da ayyukan jiki da ayyukan dukiya duk na Allah ne wato dukkan nau'in ayyukan ibada assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ka أيها النبي يا كون النبي جمع معنى السلام وتدك ولا أبندا زي تبتد كيدا بأيدي يا رسول الله يتبقى أجريتا da kuma dukkan abin da zai amintar da dukkan abin da zan kafe da dukkan abin da kake yi to Allah ya nisantar da ba ka aminci daga gare shi shine ma'anar assalam da ne kace assalamu alaikum wato Allah ya ba ka aminci dukkan abin da ba ka so Allah ya kawar da gare ka dukkan abin da bai dace ba dukkan wani mummuna Allah ya da shi daga gare ka shine ma'anar assalam yau ake ayyuhan nabi ya ce wannan annabi annabi ne ta wanda muka ambata shi ne wato mai girman daraja daga nabi daga wato daga abin nan daga nubuwa wadda take bi ma'ana arrufa ɗaukaka ko kuma ayyuhan nabi bi ma'ana wanda ake ba shi labarin dole dukkanin su ana ko kace annabiyyu ko kace annabiyyu wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da kuma albarkatunsa waɗansu suna cewa kamar da yazo a hadisin ibn mas'ud cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai haka su yin tafiya amma bayan mutuwarsa sai su ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu tunda assalamu alayka ayyuhan nabi kuma yana da rai ne eh, sallama ta tabbata amince tabbata a gare ka ya kai wannan annabi kuma kana da fataba da yana da rai to sai Abdullahi ibn Mas'ud ke bayar da suwarsa sai su ce assalamu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amma sai rasa bai da su muwafaqa da ibn Mas'ud a wannan ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi haka suka ci gaba da cewa ko da ba shi da rai ai akwai mala'iku da ke isar masa da gaisuwa kana faɗa mala'iku za su ce wani dan wani da sunansa da sunan ubansa ذلك هنا جيتك يا رسول الله saboda ka kisa kamar sai na umar a lokacin yana khalifa ya koyar da wannan tashahhud din akan windar haka ya koyar da sahabbai kamar yadda ya a cikin muwatta da musamman na ibnu abi sayba bai ce assalamu alayka assalamu ala nabi ba sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi da su lokacin bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sauran sahabbai sun saba wa ibnu mas'ud akan wannan shi yasa ne ma za ka cikin dukkan mazahib sun tafi akan wannan cewa sawa'un kana tahiya in lafazin ibnu mas'ud ko da riwayar sayyidina umar ita ce wannan wanda muke karantawa ko kuma da ma wata riwaya da cikin riwayoyin da suka zo ka faɗe shi a haka assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi da rahmar Allah shine wato jin ya wa barakatuhu da albarkatun Allah shine ƙari daga Allah ya tabbata a أمنت يثبت أجرين وعلى عباد da kuma a kan bayan allah salihai. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi ya kadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ina shaidawa cewa muhammad bawan bawan sa ne kuma manzon sa ne wannan ita ce tafiya da sayyidina umar yake koyarwa yake koyarwa yake koyarwa musulmi ita akan limban kamar yadda Abdurrahman ibn Abdul Qari ya rawaito daga sayyidina Umar Imam Malik da ambaci ya kawo hadisin a cikin muwatta akan minbari yake ya ji sayyidina Umar akan minbari yana koya mutane tahiyya yana koyi da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma haka yake koyar da tahiyya akan minbari kuma ya zauna ya kama su ya karanta da su kamar da Malik yake karanta da Al-Qur'ani karanta yana karanta a lafazi ana karanta a daidai Abdullahi bin Mas'ud yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya min tashahhud kafi fi kafihi tafin hannu na yana cikin tafin hannun ya kama hannun ya rike ya koya masa tafiya wannan lafazin ya take wanda sai Umar ya rawaito shine a Imam Malik ya rike da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad sun rike da tafiyar da ya zo a cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud saboda shi ya dangana cewa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ne na cikin saboda girman karfin wayar آه، إمام أحمد بإمام أبو حنيفة الترمذي في التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأوت رواية عبده ورسوله بنبنت في باب الذاتيات أكتي في كل التحيات لله والصلوات والطيبات إمام الشافعي في تنوري عبد الله الأبان التهيات التهيات المباركات الطيبات الصلوات لله هي قراءة المباركات التهيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى أستي أفركنتني الإمام مالك لسيدنا عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله لعبد الله بن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات فابن عباس التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله كل من يسوي يا هلتا فما هلتا كي تحب الجنبيلة ايه تحب الجنبيلة اه اه هذا الجنبيلة شنو كذا اكو التحيات اكو الزاكيات اكو الطيبات اكو الصلوات اكو المباركات تتحقق تجبل تتحقق بالتفقى suke ta hada a kowanne ta kosa daga kowanne eh eh ta hada nan ta hada nan ta hada ta ya halatta eh bai halatta ba ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da wannan ba bai ya koyar da shinkafa a ba za a ya koyar da shinkafa ba bai halatta ba kamar qira'a ce in ka tashi za ka iya karanta qira'an nafi ko ka karanta qira'ar ati amma ta hadin jambiza ta hadin hmm? jambiza ka fara ka karanta fatiha da qira'ar asu sai da kaje kuma a cikin sura sai ka koma qira'ar nafi ko kuma a cikin sura din wata aya ka karanta ta da qira'ar nafi wata aya ka karanta da qira'ar asu yau dukkan malamai sun yi inkari haka bari ka kiran sallah da za ka ce za ka je ka hada kiran sallar da ya zo a hadisin Abdullahi bin Zaid da wanda ya zo a hadisin Abu Hurairah ta hada su ka tabbatar da yin kiran sallah amma za ka iya yin kowanne الأولى ما مثلا إثاي ولا مثلا إثاي ولا مثلا إثاي ولا مثلا من ذكر ليس سيوتي ربع نفس الله عليه وسلم كبع الأبن يتابع سبود يوم يندم أن الله صلى الله عليه وسلم يكي كرم سنة في سهيائه جمعت عوضت بيدي في كرم سنة في كلام بيت كرم سنة في القرآن هكي تحدي إيوه في سوى مثل السهياء تبرا هكي الجمس يتنزي إيه ويدي سوى سيوتي نزي إيه وترني ولا وترني وكتر جتهيا بكرم سنة da da sallar kusu da sallar tsoro da aka rawaito su da nau'i daban-daban salo daban-daban duk wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya yin kowanne kuma za ka iya za ka iya yin wannan wata ranta wancan wata ranta wancan duk wanda sai daidai ne babu inkari a ciki bal yana daga cikin maqsudin shari'a ma a yi wannan tamayyi salo daban-daban akwai wata akwai akwai wata akwai wani salon na tahiya shine wanda Aisha ta rawaito imam malik ya ambace ta a cikin wata amma ba zan iya tana ta bayan amma kuma ta yi ta kama da ta tafiyar da abdullahi dan abbas ya rawaito sai da alfadu tashahhud an yi ta daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi malamai sun yi sabani wajen rinjaya imam malik ya rinjaya da take na umar da ma kamar da muka ce na fadar imam malik an kasance ana kiranta umariya inda aka ce abu akan a umar akan sa ya sa al'umma saboda hajjin insa da rashin gasan sa wajen gaskiya da neman rike da sunna to nan malik ba ya kisa ne wannan inda wani yake cewa haka sai na umar akan nan da yake hawa yake cewa mutane sai rike da shi dan imam ahmad da imam abu hanifa imam ahmad saboda malamin hadisi saboda yana ka fuskar ingancin islami babu kamarta ta abdullahi dan mas'ud saboda an rubuta da asahul asani an rubuta da isnadin da yake kowanne da yake kowanne inganci shine ikiyamu sauri an ibrahim al-nakhai an alqama an abdullah ibn to imam ahmad bin malik hadithi aka ce da isnadu wanda take ne in ganki ba ya saboda amma ko wanne mutum ya raya ko wani mutum ya dauka a abin nan daidai ya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sannan al'akira farilla ta goma as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahhud al-akhir salatu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin tahiyyar karshe a cikin tahiyyar karshe shine sunna a cikin tahiyyar farko ba a yi salatu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sabanin matabar imam shafi'i dalilin shine hadithin abdullahi ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya zo ya zauna a zama na biyu a zama wato bayan ya yi raka'a biyu wato a ganin tahiyar farko ka annahu ala raba kamar yana zaune a kan wato tsakiya ce wanda yake an ƙona ta wato wanda yake saurin tashi wanda yake nuna bambanci tsakanin wannan zaman da zaman tahiyar ƙarshe wannan shine dalilin da yasa a mafiya yawan malamai suka fita akan cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyar ƙarshe ake yi kuma da hadisin ubayd ibn umayr da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yayi ya yi addu'a ba tare da ya salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake idan mutum ya yi sallah ya sala ya yabo da Allah kuma ya salatu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya roki Allah sai addu'a masa bukatunsa kaga sai fa inna hallu yin salatu da manzon Allah sallallahu alaihi a inda ake nan addu'a shine wato a tahiyar karshe da lafazin Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد الله في صلاة جد محمد صلاة الله على أبدا كنت da salatin الله da النبي muhammad صلى الله عليه وسلم شنو يدو بجرم ماوا kamar da abul aliya an sha bambanci wajen ma'anar as-sala amma abin da kuma ke inganci shine yabo da girmamawa wato Allah ya yabo da girmamawa da ta dace da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi wa ala ali muhammad yayi da ali muhammad wanda kuma ya dace da nan ma'anar wato yabo da girmamawa wato a nan duniya ya girmama shi ya ta hanyar ya ɗaukaka ambatanka ko ya aka ambaci sunan Allah ta ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana addininsa ya kale shari'a ta wanzu har duniya har a nade duniya a lahira kuma ya karbi cetonsa ya yawaita al'ummarsa sannan kuma ya ba shi liwa'ul ya ba shi maqamul mahmud shi ne girma shi ne duk wannan ya kunshi a cikin salati to idan muka ce Allah ke salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya riga ya yi salati shi ne muna kiran Allah ya jawwama a cikin wannan girmamawar da ta dace da wato ya ci gaba da yin wannan tunda Allah ya riga ya yi yayi ba cewa nake mu ne za mu girmama shi ba ba mu ne nake salatu ba muna cewa Allah ne yayi wa ala ali muhammad ala ya annabi al al muhammad ma'ana iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al al yana zuwa da ma'anar al asba imam mali ya tafi akan cewa Ali muhammad sai duk mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al ummata amma wani hadith din hadithin ah, hadithin abu humayd bin sa'idi yadda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin da salati ya nuna cewa abin nufi shine a ah, ما كان من ذا الله صلى da عليه وسلم جبرية بسم أهل da ده abu أبو da ده abu أبو هريرة عبد الله معناه آل محمد أو جاي ثلاثي shine matan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa shine ƴaƴan Fatima da kuma ahli baitihi mutanen gidansa ahli baitihi shine wanda aka haramta musu sadaka da ƴaƴan sayyidina Ali da ƴaƴan Abbas ibn Abdul Muttalib da ƴaƴan Aqil ibn Abi Talib da ƴaƴan Jafar ibn Abi Talib آل أقيل وآل علي وآل جعفر وآل أبا sun da aka haramta musu cin sadaka sai ne wadannan jinsin guda uku su ne alu muhammad a gazin salati wato kuma sun salati a garin da ni su ne suka fi kowa kusanci da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da ta da zuriyarsa da kuma كما صليت على ابراهيم كما عندك صلاه ابراهيم وعلى ال ابراهيم وكما يا ابراهيم فالله يا انت مع النبي صلى الله عليه وسلم ta كما ake ma النبي ibrahim. asali in ka kamanta abu wanda aka kamanta ya wanda aka kamanta da shi kuma haka ba al-mushabbah eh, al-mushabbah bihi afdal min al-mushabbah kuma haka ba eh, wato an ce ayi Allah ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin salatin Annabi Ibrahim wato fata Annabi Ibrahim ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sa sai malamai suke ta suke ci zafa suna kai ta za a daidaita wannan magana wasu shine cewa wannan ka'idar ba a kallon ta ba ba wai an ce kai abu kamar kaza yake ya ne kinta wanda aka karanta da cikin nan ya fi wanda aka karanta din ba al-musabbah ba nan al-musabbah dai ba nan ne zaman ce a'la min al-musabbah ba Allah ta'ala yake masalu zurihi ta miskafi misalin hakkan Allah kamar al-kufi ne yanzu za a ce kamar al-kufi ya hakkan Allah shi ya ai musabbah bihi in ko kira fara al-musabbah shi ne ne Allah wal musabbah bihi al-miskaf to za a ce hakkin da yake cikin alfifi ya fi hakkin Allah da haka ake sama haka ake sama da hakkin Allah da wannan to da haka ba haka take kawo da ma ba su ba abin da yasa aka ce kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yasa kai salati ga Annabi Ibrahim saboda ya shahara Allah ta yada salalar Annabi Ibrahim to kamar yadda ka shahara sa'anin Annabi Ibrahim da alayen Annabi Ibrahim ta hanyar girmama su da kai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummomi na ƙarshe shi ma ke maka haka kamar yadda kuma Annabi Ibrahim a cikin al'ummomi na farko shine babin tasbihi sannan yace ah, wa barik ala muhammad kai albarka da annabi muhammad albarka shi ne tsarin falala wa ala ali muhammad da kuma akan alayen annabi muhammad kana barakta ala ibrahim kamar da kai albarka akan ibrahim wa ala ali ibrahim da ala da alayen ibrahim fil alamin innaka hamidun majid a cikin dukkan talibai innaka hamidun majid sai Allah kai ne abin yabo majid mai girma sai aka tsare salatin da hamidun majid domin a cikin alqur'ani da aka yi ali ibrahim salati kuma da hamidun majid mala'iku suke tawassuli domin sai suke rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt innahu hamidun majid haka suka ce ma mutanen gidan annabi ibrahim mala'iku da suke haka suka ce ma sara rahamar Allah da albarkarta da albarkatunsa ta tabbata a gare ku ya kuma abuta wannan babban gida innahu hamidun majid Allah abin yabo ne mai girma to sai wajen kwafi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ake tawassuli da wannan sifofin kamar da mala'iku suka aka kare shi da wannan innaka hamidun nabi wannan shine salatin da yake kowanne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar bai koyar ba sai da aka tambaye sai da ya shiru haka bai suka ce kamar ma mun sai ake ba da a tambaye shi ba waɗansu suke shirinta da yayi saboda yana jiran wahayi waɗansu suka ce a ta babin tawali'u tunda abin da yake bayyana a girmansa sai ya tawali salawatu Allah wa salamu alaihi bai nan gurin ya bada amsa ba ta babin tawali sai da ya shirye su kuma sannan sai ya faɗa akwai matsala da take da muhimmanci a cikin wannan da zo a an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya hakki ta Allahumma salli ala Muhammad to idan kai ka zo kace a a ina ina kira wannan suna a haka ban saka ya ba sai ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ta ƙara wani ke yidina ta fita aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam shi zai iya faɗan haka amma ni na da zai yi kamar yadda sai na abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake masa ta ci gaba da sallah da ya zo ya same shi yana sallah yake ta ci gaba da sallah sai ya ya koma baya annabi yake masa sallallahu alaihi wa sallam me yasa baka ci gaba da sallah ba da yake masa ci gaba yake ina ai da zai dace daga ɗan gidan Abu Abu Quhafa yin sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga sai suka ce ainihin ya kaddamar da ladabi akan umarni maimakon ya bi umarni sai ya ladabi to nuna a nan wajen sun tafi da yake umarni ne ladabi ya kamata ne kada mu ce Allahumma salli ala Muhammad sai mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala istidlal yayi bai ba bai ba ba ne da duba ne in kai haka saba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafizza na addu'a da na zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyarwa ma'asirati haka ake kire shi yanda ya koyar haka za a faɗa yasa kaga da yaje yana koya ma albarau ibn adi addu'ar bacci da yake masa amanta da kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai albarau yake wa bi rasulika alladhi arsalta da manzanka da kake yake la wa bi nabiyyika alladhi arsalta ka gani annabi da ar-rasul za iya za iya ta ɗayan abu ɗaya kamar da malaman hadisi suka ce za ka yi cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ko anin rasul ko an rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wajen addu'a tun da yace amantu bi nabiyika ba bi ka ba nabiyika za ka ce kuma kaga inda za a ce sayyidina dinnan a ce a ladabi za a yi da abu mahzura da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanda zai yi kiran sallah yake masa yake kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله كأعتذة فأنا يا رسول الله ما نقول ويقول لك أشهد أن سيدنا محمد رسول الله إذا أقول أدينه إنه عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى يتكى على السفية أن سيدنا محمد رسول الله هو أوجه إقامة هو أوجه تهيئة الدنيا وجن بعد لدى بيدة كنا في أوجه صلاة النزاء لدى بي جدا بالكتاب سيدنا كذلك يقول أن سنة فأنا أقول أن سنة فأنا فيها أو لدى duk da annabi sallallahu alaihi wasallam hada ya haka yake to mu sai mu ce shi zai yi haka amma mu nadi bizani sai mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad in aka ce haka ta kai kuskure wannan duk da wadan suna ganin hujja ne suke faɗa wannan abin da suke fara har suna fara kitab sayyidina Abu Bakar din na na in shi gaba da bin annabi sallallahu alaihi wasallam suna fara wannan a matsayin hujja wannan ba hujja bane ina ganin saboda kada wani lokaci da na so mu tsare babu mustahabban sunnonin alwala domin da na gaban mutaci kan mustahabbai amma saboda lokaci ya ga mu tsaya anan wajen insha Allah sai ma kuma za ku mu tashi farilla ta sunna ta goma sha ɗaya in Allah ya so sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala bihamdihi an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ضروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل القراصون الذين هم في غمرة كاهون يسألون أيان يوم الدين